to za mustapha mu ce maka ya kaji da wannan lokaci kuma ka riga daman ka ce mutanen da suka yi maka wannan abin ka yafe musu to amma gwamnatin jihar lagos ta bata maka lokaci shekaru goma sha hudu ita ma mai matsayinta a gare well alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah la quwwata illa billah um, na farko godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da a yau ya kubutar da mu daga makirce-makirce da aka shirya da dama kuma maganar bata lokaci wannan abin da aka yi mana bana jin an taɓa yi wa waɗansu mun ga kamar ne alkalai kala-kala magistrate guda biyu na gani na ga kuma alkalai goma sha biyu na lagos high court mana jin akwai wanda aka taɓa yi wa haka ya ga daga wannan alkali a koma a kashe shari'a a koma a canja ka ga wannan zuwa wannan har sha biyu a cikin shekara goma sha biyar amma allah da ikonsa yau duk wannan makirce makirce da aka yi ta shiryawa har ma da wani takarda da muka samu a alif eh, dubu biyu da ɗaya aka ba da umarnin yadda za a yi hikima a yanke mana hukunci cikin gaggawa kuma a kashe mu cikin gaggawa a cikin wannan shekara na 2001 Allah cikin ikonsa da na je Oputa wani daga cikin mutanen da ya ga abin da ke fitowa ba daidai bane da abin da ake gaya musu sai ya taimake ni ya bani wannan takardar to su kuma kotun Lagos a lokacin da muka saka wannan takardar sai abin ya tsoratar da su yanzu sun san mun san abin da ake shiryawa kenan makirci ne tsakanin su na wannan lokacin da ke Abuja da kuma su na wannan lokacin da suke Lagos gwamnatin Lagos amma Allah da ikonsa ya kubutar da mu ana shari'a daban ana kuma shari'a wata daban a cikin jaridu don a bata mana suna saboda ko da a yanke hukunci dama cin zalin da aka shirya mutane wato don a jawo hankalin mutane su nuna mana kiyayya amma allah alhamdulillah ya kubutar da mu a yau sau daɗe wanda aka yi makaranta ce a gare mu makaranta ce a wurin wanda suka shirya mana makircin makaranta ce wajen judiciary wato bangaren shari'a na najeriya makaranta ce kuma ga wanda za su ce za mu iya kulla wa mutane abubuwa a jarida su kuma yi fatan cewa hakan zai kasance kuma na ƙarshe shine judgment ɗin da ita court of appeal ta lagos ta bayar a kan shikanmu da nuna da nuna fushinsu ita ɗaya daga cikin babbar akalin da ta yi lokacin da ta karanta judgment ɗin da kanta kuka take yi don duk zamanta na shari'a har ta kai kotu bafil ba ta taba ganin cin zali irin haka namu ba amma duk da haka ma akwai abubuwa da yawa ba mu faɗa ba nan maganan azabtar da ni da aka yi ta yi na farko da ɗaurewa da ratayewa da ƙona ne da wuta ta laida a cikin sarka haka da rashin eh, hana ne abinci da kuntatawa iyayena da iyalaina da ƙannaina duka da kwashe duk wani abu da na da aka kwashe aka kai waɗansu wurare waɗansu aka kona amma da kuma zage-zage a jarida saboda kan na samu hujjar da zan kare kaina amma a yau gashi ka maraya ne in Allah ya ce in ya tashi kare shi Allah da kansa yake yin abinsa so haka ne eh, zan iya cewa kaɗan daga cikin abin da ka tambaye ni daga farkon da muka shiga da kuma yadda nake ji har zuwa yanzu. Krishna